halin da ake ciki dai hukumar gudanarwar jami'ar ta rufe jami'ar ne kamar yadda shugaban jami'ar farfesa muhammad ahmad abdulaziz ya ce sabili da juyayen rashin ɗalibai guda hudu za a kuma buɗe jami'ar ce a ranar 19 ga watan agustan wannan shekarar gwamnan jihar bauchi sanata balar muhammad kauran bauchi wanda ke ƙasar saudiya ya jajantawa al'ummar jihar a dangane da afkuwar ibtila'in sannan kuma ya ba da umarnin da ɗauki matakai domin shawo kan matsalar da kuma kai kayan agaji ga mutanen da suka samu raunuka kakakin gwamnan bauchi dr ladan salihu ya yi ƙarin bayani kan batun to alhamdulillahi na farko uh, muna cike da jimami da kuma tausayawa ga wannan al'amari wanda yake kaddara ne daga allah subhanahu wa ta'ala eh, mutum hudu muka samu uh, to labari cewa sun rasa rayukansu a nan jami'ar atbu ne da ke cikin wato garin gubi inda suka hau wata 'yar gada na wuccin gadi kusan mutum arba'in suka hau wannan gadan kuma ba ta da ƙarfin riƙe waɗannan mutane a daidai wannan lokacin to eh, eh, bisa iftila'i wannan gadan ta afka shi ne ya kawo sanadiyar rasuwar kuma wato mun samu labari cewa su 'yan wato ɗaliban makarantar sun fara ɗaga haƙarƙari a kan wannan al'amari muna kira ga su ɗalibai da kuma musamman malumansu su yi wa kansu wato wazin ta natsu cewa wannan al'amari daga Allah yake ba makawa ƙaddara ne yadda ya zo haka za a ɗauke shi sai dai mu da su da dukkan jama'a mu haɗu a zaure guda na farko mu ci gaba da addu'a Allah ya tsare na biyu a ɗauki matakan gaggawa na agaji wanda na gaya maka mai girma gwamnati ni ya aika da eh, shugaban majalisa eh, na na jihar Bauchi da kuma sakataren gwamnati kuma ya ba da umarni cewa dukkan jami'ai da suke agaji na gaggawa a irin waɗannan abubuwan su tashi tsaye su ga abin da za su taimaka wa jama'a. mu kuma muna nan muna ci gaba da addu'a da mu da ku a ƙasa mai tsarki gwamna bala abdulkadir muhammad ya ba da umarni wa wato shugaban majalisa ko kuma kakakin majalisar jiha ɗan galadiman ningi tare da shi sakataren gwamnati wanda a yanzu haka suna kewayawa sako-sako eh, na birnin bauchi yadda abubuwan nan suka kasance kuma ya ba da umarni cewa jami'an wato aikin gaggawa na sema state management emergency management agency a turanci kenan su tashi a fujajen su ɗauki wato matakai na gaggawa tare da haɗin gwiwa da waɗannan shugabanni da suke ƙasa a birnin bauchi don a ga wani wasu matakai za a ɗauka don a agaza wa jama'a gwamnati mai girma gwamna yana cike da damuwa a cikin wannan al'amari kuma ya buƙaci dukkan mahajjata da suke nan a ƙasa mai tsarki da su ci gaba da addu'a wa jiharmu Allah ya kiyaye wannan al'amari Allah ya kawo waɗanda suka rasa rayuka Allah ya gafarta musu waɗanda kuma suke cikin hali na kakanikayi Allah ya kawo mana sauƙi. Abdullahi Muhammad, da Amurka